Rundunar da ke yaƙi da 'yan ta'adda a jihar Filato ta yi nasarar fatattakar ɓata gari tare da hallaka uku daga cikinsu. A wata sanarwa da rundunar da ke wanzar da tsaro a jihar Filato Operation Safe Haven ta aike wa manema labarai ta bakin kakakinta Captain Oya James ya ce rundunar ta sami kiran gaggawa ne daga wasu da 'yan bindiga suka musu kwanton bauna a hanyar mangun zuwa pushit zuwa mangu sanarwar ta ce cikin hanzari dakarun suka kai ɗauki suka kuma cimma 'yan ta'addan suka hallaka uku daga cikinsu tare da kwato bindigogi kirar ak-47 guda uku da harsasai goma sha hudu da babur guda ɗaya da katin shaidar 'yan sanda mai matakin kurtu yayin da wasunsu suka tsere da raunukan harbin bindiga Sanarwar ta ƙara da cewa Kwamandan Operation Safe Haven Manjo Janar Abdulsalam Abubakar ya jaddada cewa rundunar za ta ci gaba da jajircewa wajen gudanar da aikinta bilhaƙi da gaskiya. Wannan nasara da rundunar sojin suka yi na zuwa ne kwana guda bayan da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya umarci jami'an tsaro su nemo waɗanda ke aikata kisa kan al'umma a jihohin Plateau da Benue. A sanarwa daga hadiminsa Dele Alake, shugaba Tinubu ya bayyana takaicinsa yadda ake kisan mutane ciki har da ƙananan yara. Shugaban ya umarci hukumomin tsaro su zakulo masu aikata laifi don fuskantar hukunci. Wasu al'ummar yankin na Mangu sun bayyana fatar su na ganin ƙarshen yanayi na baƙin ciki. gaskiya wannan babban nihima ne ma ita gwamnati ta Najeriya a karkashin shi mai girma excellency bola ahmed tinubu ya san mahimmancin tsaro mu da muka je wannan babban labarin da yamma na mun san da cewa yes da abin da ya kamata babban shugaban kasa ya yi kenan domin gaskiya abun farin ciki ne don mun san da cewa nan ba da jimawa ba yan wani mu ƴaƴan mu matan mu da suna nan a gudun hijira in Allah ya yarda za su koma gidajen su kowa ya fara noman shi Salamu alaikum suna Alhaji Yahaya Bello Shanunu ni ne caman yake Allah na karmar hukumar mangu. A gaskiya yanda muka ji labarin mun ji daɗi domin saboda haɗokan irin wannan mataki shine kaɗai zai kawo mana ci gaban zaman lafiyar da muke nema a karamar hukumar mangu. A gaskiya ni dai ina kira ga al'umma musamman kabilan Fulani da Mogabul wannan abin da ke faruwa a kawo karshen shi. Gwamnan jihar Plateau Barista Caleb Mutfang ya yi fatar samun haɗin kai daga mabambantan addinai da ƙabilu a jihar. buri na zai cika ranar da na ga cewa a anguwa da musulmi suke sun yi nazari sun tabbatar da cewa ba a wulakanta Krista ba. A anguwa da Krista suke sun tabbatar da cewa ba a wulakanta musulmi ba. Ta haka ne za mu samu haɗin kai. Domin na gan dattawanmu da yawa mu zama shugabanni na kwarai. Mu je kunnen matasanmu domin su san cewa ba mun fito ne a cikin adalci mun fito ne a cikin kaunan juna Al'ummar ƙaramar hukumar Mango a cikin 'yan kwanakin nan sun sha fama da hare-haren 'yan bindiga inda aka kashe mutane da dama dubban jama'a na gudun hijira cikin sanyi da ruwan sama da rashin abinci da cututtuka musamman ga ƙananan yara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.